baka samun wutar shan kankara baka samun ruwan sanyi in an sha ruwa haka kake kama cikin wutar jahannama ba ba su ba mu wuta tunda an kawo manaja ni wallahi ba mu ji dadi wuta ba ana yin muna iska wallahi wallahi Allah na tuba aljanna dai za a bani hijin daɗi bisa ga abin da ya faru yau saboda na ji daɗi fiye da tsammani na yi son yau a ce gashi an kama tun daga gaddafi manajan nefa har ƙasa an kaura musu gashi fiye da haka Allah na gode TV na ya kone fridge na ya kone <clears throat> about 14 or 15 bulbs na wuta gaba ɗaya sun kone in an kawo wuta low voltage sai a rage a karo ta da in an kawo a rage a karo ta matsalar wutar lantarki ta ci gaba da tsamari a cikin karamar hukumar mulki ta birnin kebbi da ke jihar kebbi arewa maso yammacin najeriya matsalar wutar dai ta kasance abinda jama'ar yankin suka yi allah waddai inda suka yi koken cewa hukumar ba da hasken wutar lantarki ba ta basu wuta duk dai da kuɗaɗen da suke aika ma hukumar a karshen wata sun dai ɗauki tsawon lokaci ba su samun wutar a cewar su duk matsanancin zafin da aka yi fama da shi a watan ramadana haka suka yi fama fama da matsalar rashin wutar a ɗayan ɓangare kuma jama'ar birnin kebbi inda nan ne babban birnin jiha sun ce lamarin wutar ba a cewa komai domin kuwa hukumar tana ɗauke musu wuta sau goma sha biyu a cikin awa ɗaya lamarin da ya haifar da gobara tare da ɗimbin hasara a yau ne hukumar jami'an tsaro na sojoji suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar ta wutar lantarki domin jin dalilin da ya sa hukumar take musu wasa da wutar lamarin da al'ummar gari suka goyi bayan sojojin domin a cewar su sojojin kadai za su iya samun amsar dalilin da yasa suke musu wasa da wutar ta lantarki cincirin don al'umma waɗanda muka samu zantawa da su sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana mustapha muhammad daga gwadon gwaji kwatas menene dalilin zuwa ku wannan wuri wallahi mun ji daɗi don mun ji dalili da aka ce gashi na ana bugun yan nefa shin yau duniya babu abun da adda haushi irin abuge ka ana ma kuka in yau yau ka saukar da wutan nefa yau za a ce ma ana bin ka bashi shin me a dalilin su in ba mu da kuɗin wuta ba mu biya kuɗin wuta ba tun farko ka a ba mu kuɗin wuta ta yaya za a zo ana ɗaukar wutan mu bayan an riga an san da kayan mu da sana'ar mu da abun da muke yi yau da gobe duk da wutan nefa muka yinta don mi nefa za su ce suna bin mu bashi me yasa tun warko ba su haɗi suna bin bashi kan sauka da wuta ba sai bayan yanzu mun sauka da ita yau kwanan mu bakwai ba mu da wuta kana da abu cikin firji ya lalace kana da dunki wurin tela baka samu ba kana da aikin nika ko zuza baka samu ba shin mina na za mu yi ma nefa a ce yau gashi muna tare da su ga azumi azumi ibada Allah amma har an kai ta har karewa ce muke baka samu wutar shan kankara baka samu ruwan sanyi in an sha ruwa haka kake kamar cikin wutar jahannama kai wani irin ka ji wannan matakin wallahi wallahi Allah na mutu ba aljanna ɗaya za a bani jin daɗi bisa ga abin da ya faru yau saboda na ji daɗi fiye da tsammani na yi son yau a ce gashi an kama tun daga gaddafi manajan nefa har kasa an kaura musu gashi fiye da haka allah na gode ma eh, sunana ladan mikaelu fakai eh to ana samu labari ne akan cewa akwai wani hukunci da wato su sojoji suka yi ma yan nepa wanda mun daɗe muna ta addu'a haka nan ya faru maybe sanadiyar haka nan kila abubuwa za su canza kaga harka nepa birnin kebbi ta lalace tv na ya kone fridge na ya kone <clears throat> about 14 or 15 bulbs na wuta gaba ɗaya sun kone in an kawo wuta low voltage sai a rage a karo ta da ƙarfi in an kawo a rage a karo ta da ƙarfi duk wani electric appliances mu sun samu matsala kuma na yi complain na sha kullum sai na yi complain wallahi mutuwa ɗaya abban ya ba saboda wuta nepa ni kawai na ji labari ban ma ji daɗi ba ko da na zo ban iske abin da ke faruwa ba saboda na ji an ce an ba su kashi kuma shi na na zo in gani ya sunan ki sunana bose na ga an yi wannan taro menene dalili dalilin da nafa ba su ba mu wuta tun da an kawo manaja ni wallahi ba mu ji daɗi wuta ba ana yin muna iskanci da wuta cewa wasu ba su biyan kuɗaɗen wuta shi yasa ba sa mu wutar muna ba da kudi ne fa muna ba da kudi ne fa sosai amma tun da an kawo manaja din ba mu da wuta bai ba mu wuta bai ba mu wuta na comrade alhassan muhammad eh gaskiya ina zaune gida muna cikin jimami abubuwan da ke faruwa akan nepa duba da sana'o'in da mutane ke yi suke complain sannan kuma abun da ke bata mana rai shine bayan suna muna ɗauke wuta ɗauke wutan mu yi hankuri da shi duba da abun da suka ce shi ke faruwa shi yasa ba su ba mu wuta abun ya zama kamar keta in za a baka wuta ƙarya uku zuwa ƙarya biyu ko da awa ɗaya ce a baka wuta ƙarya uku zuwa ƙarya hudu ka san da cewa kara one hour wuta da za ka yi enjoying amma a ce in aka kama wuta kare uku kare uku da minti goma za a dauke a sake kawowa kamar ana yama keta ne saboda ka ya zama frustrated ka je kai wani abu wanda zai sa nepa su ce ai ai wani abu wanda ba daidai ba saboda za a kama wuta kare uku kare uku da minti uku a dauke wuta abubuwan mu na gidajen mu sun lalace ga baki daya mun zama cewa ba mun losing hope akan nefa da ke faruwa so shi yasa gaskiya muka ji daɗi abin da aka yi musu muna fatan ma ai musu abun da ya yi wanga ba ya tsaya wannan abun ba ni dai muka yi yunkurin jin ta bakin shugaban hukumar wutar ta lantarki amma sai dai daga bisani haƙar bata cimma ruwa ba. Ƙarshen wannan rahoto kenan. Yahaya Abubakar labaran IMS Online TV.